من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da sakaitawa mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufe mana asiri da muka fita muka fito duniya da lafiya kuma yake ke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce idan ajalin mu yazo innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu ya uku ko da watan eh, jihada kuka a wata biyar na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan e, biyu ko ɗaya ga watan Februari na shekara ta dubu biyu da kuma saba bakwai jiya inda muke karanta wannan littafin wato Hizbatun Minista ita ake yankun sai samu sa'i da wani yanki a cikin zuwa manzo Allah kan fara zuwa kashe sai mu ga abin da ya faru a wannan tsakani a inda za mu ga ya da ya waɗanda sahaban suka yi suka tantanci da ake da la'ana da tsinuwa da ɗan shiga za mu bi abin da ya faru a wannan lokacin wanda babban shaidi Allah zai masa albarka da sanya masa amiga ne Osman da Muhammad Alhamis da wallafa. A makon da suke mun tsaya a eh, za mu tashi a kan wasu da mu cikin ayyukan da sai na abubakar ya yi a zamaninsa na shugabanci da ya yi na shekara biyu da wata uku kacal a matsayin shi na khalifa ya yi a tsaye daban-daban da wajen dawo da masu ridda hanyar yaƙi na ƙarfi dai a lokacin shi ne wakil yarmouk yaƙin yarmouk yaƙin yarmouk dai can wajen ƙasar ne don ƙasashen romawa ne kana adadu jaishin musulmi yawan rundunan wato musulmai a wannan yaƙin 20 alfin wa ishirina yawan adadin rundunar musulmi mayakan musulmi a wannan yakin dubu ashirin da bakwai ne wa adadin jaishin na fara yawan sojojin kiristoci ishirina wa mi'ata alfin dubu ɗari da ashirin ne sojoji dubu ɗari da ashirin musulmi kuma dubu ashirin da bakwai ku rika lura a cikin kiyar da muke kaɗan adadin yawan musulmi da waɗanda ba musulmi ba adadin musulmi bai a kai rabin adadin musulmi ba am ba a cikin ne kawai tanadinsu da makamansu da komai ɗinsu tanadin tanadin musulmi da da yawan kafirai ba nan ba a adadi su musulmai Allah yana ba su nasara ne bisa cikin imani su ne ki ba su fasaka da dogaran su da Allah da duk addini da sau da kafa saboda ka cin nasara ba da yawa ba ne ba da yawan samai ba ne ba yawan tanadi ba ne ko shiri an gane ko to kuma za ka cire za ka cire dubu ashirin da biyar da dubu ashirin da bakwai su fi ɗari da dubu ɗari da ashirin kaga wajen waɗansu nan sun fi su yawa da dubu casa'in da da uku da uku su duba ba to wa asalan umara yayin da komandoji komandoji da abubakar ya tura su je wa kankan yaƙe ɗin ya tura su duka su ji na yaƙi to yayin da su komandoji suka ga yawan sojojinsu sun ninninka su na waɗansu kiristocin abin nan yarmu sosai suka aika su komandocin suka aika ila abubakar zuwa ga sayyidina abubakar a matsayin kila khalifan musulmi yaslimuna hutu suna sanar da shi bima wa abin al-amr azim da babban al'amari da suke fuskanta da yawan su gwamnati balisi da talab minhu al-madad suka nemi ƙari sai na abakar ya turo masu ƙarin sojoji mayaka kasar da ilahi ta sai na abakar ya tura ya aika masu komandojin ya ce a lissa ko haɗu gaba ɗayan ku wajen da sojoji ku a kunu a makidan ku zamanto kawai dunduna guda ɗaya yanzu kawai a ƙarƙashin shugabancin mutum ɗaya. An so an fa'ullah kuma ta ne na Allah wallahu yansuru man yansuruhu Allah da'iman yana taimaka mai taimaka masa mai taimaka wa addininsa wala yansuranna Allah man yansuruhu kenan wa yaqulu man yaqfuruhu Allah yana taimaka wanda ya kama kamace masa walan yuqta mithlukum an killa irin ku inna bayan da za a yi tara a kan karanci wala min tika'i dhunub zunubai ne zunubai ne suke jawo a ci kara a kan saboda ta fasari ko ne da ku fiye duk wani zunubi kun wanda ya yana aikata wani zunubi da ba zunubi yana ba da guduma wanda mai a yi eh, kwakware su yi cikin zunubi ina ba an gane ko saboda haka ina ba ka yake yawan ku babu wanda ya san ke gidaye a kan ku don don ku ba in tsakanin ku da Allah kuna tsoron Allah ta fi ne ku ya kai ku ji cikin ku sai dai in sako ne ya yawa to ku kiyaye ku kiyaye ku fata an gane Ku قال أبو بكر sannan sai na abu da wallahi na rantsa da Allah la uskilan nan da fara wallahi sai na shagaltar da kiristoci an wata wisi shaitan daga dukkan wani wasu wasiwasi da shaitan yake musu ka nuna musu cewa za ku iya jama'a da musulmi za ku iya lankume musulmi za ku iya lati musulmi za ku iya kaza duk irin wannan kusurwaki da shaidan yake musu baya nuna musu yaliki to sai na yaye musu shi ke Khalid bin wani sai na nuna sai Khalid bin Walid ya nuna musu abin ba haka bane wa ba'atha ilayhi bil sai sai na ya aika wa Khalid ibn walid da yana iraq a wannan lokaci yake ya taso daga iraq kawai ne ya kuma ila sham zo syria sham wa in wasala ila sham idan ya iso syria fa huwa al-amiru ala al-jamiya zaman to shi general commander da kuma da rundunoni da suka zo a wannan wajen sahaba خالد المثنى ابن حارثه yanzu sai a ah, khalid ibn walid din sai ya bar abin ah, musanna dan harisu ya zama to ba ta a can a iraki din ya kula da al'amuran da suke kan shi sai ya taho wa jaha ila shami musli'an da ta san masifa da turi da gaggawa هو in تسعة آلاف وخمسمائة إما يقول دبو أرد الأبيديات أرجمو في جوارتا خلق طرقا لم يخلقها أحد قبله wato sayyidina ah, Khalid ibn al-Walid ya bi wani irin shi wata irin hanyar da babu wani soja ko komanda ko mayaki da ya taɓa mafarki ji wannan waje dan ya bi yadda ikhtisarar lissari wato shortcut na hanya ya Sabal barari ya yi ta kwekile ta kawai a cikin eh, tsaunuka walƙari da sahara da duhuwa da bishiyoyi da daji a audiyata yadda kike ta kafa ta kawai ko bi sawa sai ta tsallake wa aka da ma'ahu dalilan shi ta wuce wani zai kuma sai nuna maka hanyar kwararre da ya san wannan kusan wa huwa na sai ibn umaira kafafi na ko dan umaira shine guide nasu mai nuna musu hanya wa kanat ardan ma'atashatan wato wannan wajen yi ne da kan ruwa ruwan sama wannan ba sai ka nemi ruwa ka ina jin sojojin da abin da ba kai da suka yi sojin din ban da Allah ya wa kan ya ke ka wannan da irin wannan yanayi jin tajin so ya ke ka wannan wajen sai da suka yi biyan kinsu a komai nasu na soja komai na soja suna kusantawa ne daga irin kasashen musulmi lokacin da suka zo suka harwa ruwan musulmai suka yi duk waɗansu abubuwa na su suka je can suka soji a kan su ya fasa dulma'a yayin da suka rasa ruwan sha nazaru likila da ta soke raƙuma domin raƙuma suna ajiye rizal na ruwa akwai inda aka koma yadda Allah ya halitta suna ajiye wani abin na eh, rigabuwa na ruwa haka Akwai a azuwa ihi lil khayli sai ta da jama'a kansu da suke haida kai sai su ga goguwan nan da suka zaro suka kofira kuma suka yi ta yadda da wasansu da wannan ruwan su ma suka yi ta a matsayin guzuri wasu su kamfaci ayyami da haji halin ya isa wannan waje wa kana karkana lahu ahadun a alhaji dama wani mutum kauye da yake rayuwa a area shi da ya ga wai halin wannan yankin sai inda yi kafin ya tafi da tashi ɗin, gaskiya zan ga masu gaskiya in an taɓa tabbata inda ya tafi yau yawm kaza a cikin da kaza in dai har ka da wajen bishiyar nan da ake kiranta bishiya kaza kaza da suna ya kwatanta masa bishiyar ce gaskiya da dauka an tawa mamaka ka tsira kai da sojojinka amma ba illan kudurika idan hankidin kwanaki ka za ba ka riski wannan bishiyar ba kuma kusa can wajen ba to halatta an ka zama ma'aikata kai ne ko jikin ka za ku halatta kwali ya cikin damuwa kwali ya yi azama ba kuma ko inda sai da ku sun waye gari a gari ne kwanaki da suka yi cikin kwanaki sun isa wannan wajen ma'ana ga sun tsira ɗin قال خالد da ya ganci a wajen sai ya faɗi ne wata magana wanda ta zaman tuwa laraba ko ana buga abin da ita wai inda sabahi ya amadul qawmu tura wai a wayewan gari ne mutane kuke goshin a daren jiya ta waye gari nan ne suke gwada a daren jiya domin daren ne da tafi ya kawo ka waye gari a wannan wajen فقالت مثلا sai wannan maganar da Khalid ibn Walid Allah Allah Allah ya yi yayi sai ya zama to kawai kalmar magana ne wanda Larabawa suke fada a tsakanin su da Khalid ya ce wannan waje ba sara da rajulu min nasara arab sai wani mutum ya zo wajen Khalid ya tare Khalid daga cikin kristocin Larabawa ya jutsu amrar sahabat da zuwa ku irin site nan masu kwanto suna kai labaru irin site na labar yanzu su daga za ta jasa su ina ba su an gane su da ya yi tsohon sahaban manzo Allah ya gan su ya gan su ya shiga cikin su ya abin da ya ya ɗauki dukkan information da zai ɗauka kala da ya koma sai ya gaya ma sojojinsa sai ya gaya mutanensa kan su ya ce wajen kauman kai yau na na haɗu da waɗansu mutane rubutanen billahi masu ibada bayan Allah da gari ba sa suke saboda ibada sannan sunan bin hari fara da mayaka kuma da rana ina fata da rana mayaka da dare kuma masu ibada da in an fafata an yi buga an buga da rana an yaƙi a cikin dare baki to suka da daren kuma wata irin ibada suka a gaban ubangijin su bauta rahu duka an gadan su ci rukuki da kawai haka mutum idan ya je ya kai rikotin sahabai na ga waɗansu irin halitta irin waɗansu mutane yau da daddare ibada da ranar jihadi wallahi a kasa mutanensa yake na rantse muku da Allah ga yadda yake nan suke lautarar ibn maliki kan shugaban kuma da zai yi kasa wallahi kafa'uhu sai ku yanke masa hannu ba zan ce wai an babba ne kan yi tattalin shi ko dan addinan yanke masa hannu za su yi hau zana ko da an sarki ne shugaban ke yanke na aka kama shi da shaidu wallahi la raja muhu da shi suke qala lahu qa'idur rum babban sanar komanda na rumawa wallahi na rantse muku da Allah la in kunta sadiqin sai har maganar da kai din nan da gaske batnul ardi khayrun min jahannam yace wallahi kasin kasa ya fi mana alkhairi rayuwa a samanta in dai irin waɗannan da suka zo mana to rayuwa a kuma na alheri rayuwa a walamma akbar khalid min al-iraq yayin da khalid ya baro iraq ya zo wannan wajen da suna abaka yace ya zuke yake rasulun min al-fara al-arab sai wani balarabe daga cikin larabawan kiristoci sai ya zai khalid kirid wai zai yi masu kuɗin nan فقال له ما أكثركم wallahi kaga yawan rumawa kuwa kaga yawan sojojin rumawa da ma akallal musulmi kaga karancin musulmai kuwa kaga yawan ruma sun ninnin sun ninnin sun ninnin musulmai in ka zo ka ga musulmai ka kalli sojojin ruma za su kai an musulmai kira ne yan kaɗan kala kala sai kali da buɗe da shi sai ce wanda ka yake kai kai banza a wuce ne da ru ko wata da ni za ka yi da rumawa wai kuma rasar da ni za ka yi yanzu kai rumawa mazaje ne Ya ce yace innama tasuru dunub bi innama تكثر الجنود في النصر تقل الخذلان لا يحدث الرجال انما تكثر الجنود واتو بالنصر wato ba wato kuru julu sojoji suna yawa ne inda za ka ga yawan sojoji sai dai bayan sun ci nasara ne sai ce eh lalle na yawan amma wata illul islamu la ta'tul ijalu wato wa kuma har yawan mazaje ba shi ke kawo da ko karancin maza. wato ba ta ke ko cikin wani sun sai an kasta a yakin kadan su suna nan da yawa ne za ku ke lalle suna da yawa waɗannan ko ba aka ke yan kaɗan ne su kuma yawan yawan maza a cikin yake nuna a tsakawar aikace abin da suka ce mutu ai tsinken da eh, kare shi ke kone maka ido abin da ya so ya faɗa ke ne, ina faɗa gani ai ba za ka wani suna da yawa ba sai an yaƙi an kaɗan su a hakan shi ne za ka ce lallai wasu wani suna da yawa amma tun ba a karɓa ba sai in aka karɓa su dawo ina fata an gane ko yawwa hakan nan kuma da su karancin sojoji ba ne yake nuna cewa an gama da su ko sun tada an gama da su no an kafa su kuma da zon haka ake yi wallahi ya yi ce maka Allah wajidtu anna al-asra bara'a min waja'ihi wallahi ina da ina buri a ce doke na asara nan da nake nake haye a shi. a ce ya wahalar tafiyar da ya muka kashe yajin na abu na biya da wakansu sun gaji Ya ce ina ma dokin a ce lafiyan shi kalau ya ka mamaki a yanzu ma wannan hukun adada hukun adada da sai na nuna maka waɗannan da ake kashe ƴan kaɗan da su ne ne ke yawan فطلب ماهان قائد الرومي sai mahan babban kwamandan sojojin rumawa sai ya nemi abin kabila khalid bin walid ya nemi cewa yana so su yi kwaso da daga da khalid bin walid fakarar da ilaihi khalid sai khalid sai ya fita sai ya je wajen shi قال ما hannu ya هانو يكي مكة إنا alimna علمنا ce خالد mu mun san abin da ya so da ku inda aka alimna mu mun san cewa inda na akraja ku min biladikum abin da ya fito da ku daga kasan ku can na larabawa ya kawo ku nan kafatin al'umawa ba wani abu ban ban da aljahadu wal ju'u wahalar rayuwa da jiki kawai ya fito da su halin mu idayya ni abin da nake so ku yaƙu ne kawai ku zo yana ƙo'o'i kullar yankin asarata da nabi da nabi duk kowa cikin sojoji nan dinari goma goma goma da kusurkan da kaya masu tsada kowa a haji wa ta'aman sannan a ba ku abinci mai kimbin yawa tarji'una ila biladikum kama ku loda kai ku kama hanya ku koma garuruwan duk abin da ya fito da ku bai wuce wannan yan kuɗi ba ta kama sai abinci na san wannan kawai ya sa kuka baro kusan ku gaba ku bayo kusan mu nan فقال صالح yace musu kuma fa idza kana al'amul muqbilu idan shekara kuma nakka in ta kama shekara ta kuma ba'athna lakum bi mithliha zai tura muku irin abin da ba ku zan tura muku wannan kuɗin da kayan sawa da abinci duk shekara shekara فقال قال قال يتي إنه لم يخرجنا من بلادنا ما سكرت kula abubuwan da suka ba ba su ba su suka fito mu da muka zo nan ba da abin da ya fito mu na anna qaumun nashrabu jibaa mu mutane masu san jini shan jini ne ya fito mu kuma labari ya zo mana jini mafi zaki mafi zarki shine jinin romawa to dalilin da ta muka Allah shi kowa ce nan mu zo mu sha wa annahu balagana anna an la dama aqyaba min damin rumi ba jinin da shi daɗi wajen ka? jirgin rumawa jikna ne zalik shi ya kawo mu sha mu koma ka ga magana cikin eh a kan haka in za a magana wanda kalli shi wani ana kan faɗan magana ana kan juya ana kan sun ha sai a ɗaya aka to a biya a kafa ko a kuma a irin bos, boss big boss ne a kan ki da room ɗin ya haɗu da hali to kuma ta fara ƙarfi suka gaya na magana wannan shi wannan jefa kuma ka fara a cikin da koma shi ma ya koma kawai وتنازل الأبطال وتجاوزوا في الحرب كبرى دم المسلمين أكثر كبرى دم حتى تشجدون وقامت الحرب على تركي ياتي يكن كان صوتين فيجع أورات تركي أقبلت الروم رافعة سلبانها Ruma suka zo suna suna cross tutocin su na cross su da wannan cross shi da sulba zam falijin suna ɗauke da su walam akwatun sai ka ji suna wani irin ihu ma mana izatun ihu mai razanar kan ra'adi ɗan shafe kawa ne ke bugawa in ka ji ihu su da su manya-manyan fada-fada wanda tsari da manya-manyan kakanci su harbihuhum alal tsari su kuma suna jirgin su suna tare musu da ƙaimi na yaƙi ku kuɗin musu yin so shi ne suna da har zuka su kawai suna tare musu da ƙaimi suna buga وهم في عدد ذات سنة يحفظ عزة دي لن يرى مثلها بعد تبقى إلى تاندي بعد ما بقى إلى تاندي بعد وحمل المسلمون على الروم مسلمين تجرى تجيب الله سوى فقارا سكا أكثر ومواء جرم مسلم حمل المسلم واحد جرم مسلم كوي جرم كنا an kasa kwakwai musai ba su karbi na sun zuzube a ƙasa kawai ko farro wanda suka mutuka suka wanta hati ma'arasatu ya cinta ya kare binafin fa'in da nasara sosai lil musulmina da musulmi sun kuma ya ce komai zai kwasu injisi ma'arasatun bukuliyatun ta mana wani irin fitta na jaruman musulmi irin rawa ganin jaruman musulmi suke wannan yaki kama ikrimar a jahalin yawmal yarmouk wannan yaki na yarmouk ikrimar dan abu jahal ya miƙe ma ma ya yi wata irin bajinta قال قاتلت رسول الله في مواطن كثيره ke lokacin kafin ya zama musulmi yana faɗa a wannan yaƙi yake na yaƙi da manzon Allah a wurare na yake na yaƙi manzon Allah a lokacin yana kafiri yake na yaƙi manzon Allah a wurare daban-daban ma'asuru lilkumul sun gujewa ku zan gujewa ni na tsaya gaban manzon Allah iya gafi na yaƙi manzon Allah a wurare daban-daban manzo na Allah musamman ban gudu ba ku ne ban bayan da zan guje ma yau kuma na ta sun wani irin ihu a cikin dada sai man yi ba yi uni alal gudu wa zai zo ya mun baya a kan a mutu ji isir matuƙar abu jahal fa baya abu amru sai ku e sai ya ji ya kuma kawai yanzu ya kira maka mu baya ne alfalan da shi ke وذراع أسود ذراع أزور كما يقول وما ومعها أربعمائة من فرسان المسلمين تعرف سوء أقوي برا المسلمين وجه أيوب تقول كي مفاحة رجولا كيوا أبوك قوى وقاتلوا قتالا مريرا ما شديدا سكي ياكي ياكي ميتاكي ga mari almurru ne ma'ana yaki mai tsananin gaske kawai kasirun minhum sai da aka kashe zoci a wannan waje kuma Allah alƙawari sai mu baya a kuma suka cika a wannan wajen kan zakarar mu'arrikuna malaman tarihi sun tabbatar da cewa Allah ya ba su yayin da aka tsare su suka faɗi suna cikin mutuwa idan istaqawul ma'a kishi ya galabaitar da su suka nemi taimako a kawo musu ruwan ji a ilaihi bi sharbatin su aka ɗigo ruwa mai yawa a yi kwano haka aka kawo musu fasara kullu wahidin yuqsiru akahu ala nafsi wanda idan aka mika masa yana tsananin kishin ruwan sai ya mika wani gaba su ce kai ka fara kai ka fi tsaki shi ma in ya karɓi sai ya mika man ce kai ka fara sai ya kiki ka ɗan umanci a kan shan ruwa wanda ya mika wannan ta ta aiki a'a wanda kai ka kai ka ta kai ka ta abi zagayo ya dawo cikin mutu babu wanda ya sha ruwa na farko da ya mika ma wanda ce a zagayo in sun sha ya a baki kafin ya zagoya ya mutu shi ma wannan da ya bayar sha'a wane ya zagayo haka nan kowa kawai ya fice ta ɗan uwanshi ya fara sha cikin eh, ruwan ya dawo na farko kawai ma ba ɗaya sun mutu babu wanda sha ruwa. ina fata gane ko hatta su jami'an walam yashrab minhum ahadun da suka mutu gaba ɗayan su babu wanda ya sha saboda tsananin kowa ɗan uwanshi musulmi abin da yake kowa kasu bayan an gama da gumawa wa musulmuna muslimuna kanisaka yohanna yohanna ruma suna da wani tsoton sarki da ake kiran shi sarkin yohana yohana musulmi suka zo wajen cocin kamuha ne suke suka zo cocin gida biyu za a zo suka karfi rashin cocin suka gyara suka mai da shi masallaci ورشق الآخر خبيثة da tsirarin su zo su ibadar su ko kuma rabin su yi su masjid sammal jami'i kuma masallaci yana nan ana kiran shi jami'u dimash babban masallacin Jirgin, babban birnin da masu kenan ina faɗi sun gane ko to wannan shi abinda ya faru a zamanin ne a zamanin sayyidina abubakar cikin abin da ya yi sai al-faslu tsani wato darasin cikin khilafatu al-muslimin Umar ibn al-Khattab كثير المؤمنين سيدنا ابو بكر يا يا هو a انت da nawa, shekara ta goma bayan hijira ne yanzu Allah ya yi shekara goma ya ci a Madina ya yi tafi a Makka a Madina nawa goma ta kaga 23 kuma an aiko shi da annabi at the age of 40 kaga yanzu 63 to su suna abokar immediately a shekara ta goma bayan hijira ya ɗari sai sha ɗaya sha biyu da watanni uku shekara biyu da watanni uku to kaga su kuma sai na umar sai ya fara min min sanati talatata ashara kaga an ce nuna maka sayyidina abubakar shekara biyu ya ɗauka daga shekara goma bayan hijira zuwa shekara goma sha biyu da yan watanni sai umar ya ɗauka daga sha uku zuwa ashirin da nawa to shekara na ke nan sai na umar ya yi shekara goma shekara goma da biyu خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سنة 13 هجرية إلى 23 هجرية. استمر خلافة أمير المؤمنين سنتين واتو سوق بنت سيدنا أبو بكر نقل سنتوكا وحياتي ده حطر رفض يا حو har tsawon kai shekara biyu wa ta ashkur da wata uku kuma uku abokar sai sai na abu ya rasu ya koma ma Allah ana hujjar dinki kada ta khilafa ta ba'da zalika li Umar ya bar kalifancin al'umman musulmi a hannun Umar domin shi da ya shiga wannan halin na jinya ya kira sayyidina Umar ya sanar wa al'umma mutum ke bayan na mutu ga wanda ya zama muku shi ya zaɓi wanda zai zama khalifa da kanka wa baya a hukumar su kuma mutane ba su kan tama ba su yi jahayya ba ina bakar na cikawa suka zo su gaba ɗaya suka suka zarci suka zo su na Umar radiyallahu anhu mubaya'a wa qad a al-umma kafin sayyidina abubakar ya rasu inda ya cewa anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab huwa aslihu nas shi ya ci cancanta ya ci dace cikin musulmai da kuke nan cikin sahabai ya ci cancanta ina fata an gane ko shi ya ci cancanta eh, litawalli hadha al-amr wani jagoranta da jibintar al'amarin musulmi فاختاره من بعده sai sayyidina abubakar ya zaɓe shi da kanshi shi ne da kanshi za su sayyidina umar ya nuna shi ga musulmi wa baya a musulmi na ba da zalika musulmai suka haka baya an suka nuna haɗin kai bayan mutuwan abubakar fata an gane ko fara khalifata khalifatu rasulillah na abu umar ya zama to shi ne khalifan khalifan manzon Allah abubakar kenan wa kana muddatu khilafatihi ashara sinina yawan shekarun da yayi khalifanci shekara goma cik yayi yana khalifanci wa tuhaddu khilafatu umar ibn al-khattab وتعد خلافة عمر بن الخطاب أنا أوكل شوغبا خليفا عمر الخطاب من أجمل السنوات yana da cikin kyawar shekaru da aka girgiri ingiyar injiniya fi islam musulunci bai taɓa haɓaka da faɗaɗa da ci gaba da development da kowane ɓangare irin shekarun da sayi na umar ya yana khalifanci ba ba da hayati rasulullah bayan rayuwar manzon Allah da kuma rayuwar ta abubakar to shekarun da umar ya yi ne kuma nan shekaru ga addinin musulunci kulla umar bin khilafata fi bidayatil qital al-anif fi sham lokacin da sayyidina umar ya hauka raga mulki da khalifanci to a farkon ya kusurin da ake kasawa a wutar rumfin na yarmuki domin aiki cikin cikin mutacin a gama shi ne da shi na abokar yana a ciki a isa ta zama al-musulmuna a yayin da musulmai suka taru fil yarmuk a yarmuk nan amama jumu'in rumi ha'ila a gaban sojoji ruma masu kimfi yawa وانتصر المسلمون في هذه المعركة انتصارا مؤثرا مسلمين تسعبوا نصر من كرسي نصر من كرسي نصر نياتي يأتي أولنا من كل هالدمشق حتى بوء دمشق يأتي دمشق تسعب دمشق وتسعب عشر مسلمين وإن آه وإن نصرين بعد نادين manya manyan garuruwan suka na karkashin musulmi kuma kan fakul addini sannan kuma wani kuma tara mai girman da ya biyo baya wa huwa fakul addini mahdu amma bai masa garin kudus da masallacin kudus da karkashin musulmi a kafin su a duniya hudawa وصار المسلمون يزولون في أرض الروم musulmi ta yawon su suke ta rayuwar su suka yi ta shafa jiko a ƙasa rumawa kamar ya ɗora kamar yadda suka yi shafa sajjaha amru ibn ba ya haka sai amru a ya fuskanci ya kasa ta. ya fata ha'a ya je ya yaƙe su da hadisi na sa a aka dawo da jikira a cikin hadisin musulunci ووحدها سعد بن ابي وقاص الى الشام سعد بن ابي وقاص ta san macangare aikin biladu faris ta san farisawa shine iran su ba san wuta kina a lokacin auka alkhaila bidalahu wato yadda ya tattake su da rundunarsa gaba daya wa kabbadahum asaira azima ya tsada su da asara masu ɗimbin yawa asara masu ɗimbin yawa za a zamani da kun ga an karya rubawa a nan sannan an bai ake da daular farisawa a zamanin sayyidina umar sun makanat ma'arikatul qadisiyya sannan aka ce yakin qadisiyya kuma a biyo baya al'azima shi ma wani babban yaki ne da ta ta'ati na abu da jagorancin ta'adu dan abi bakana shi al wannan ya ce a tafiya ita yana manya manyan ya ce a cikin tsire wanda daga su kawai ga fata suka nisa wuya kawai ga musulmi daga su kan aka yi cikin su kawai aka kashe har kurakan aka je har kan kurakan kan wajen raka ثم أقدم رسول كانت الفتوحات كثيرة جدا في أحد الأمم an samu nasarori masu kinjin yawa a zamanin sayyidina umar da yarda da shi كان عمر يراقب الولاة مراقبة شديدة شيء سيدنا عمر أقوم نسلسا ya kasance yana sa ido a kan gwamnoni sosai da ya yana monitorin su yana sa ido a kan su sosai sai din umar kana shi sai ina umar ya kan a kira talakawan kowace gari da tambaye su na gwamnan su yake da ya tura musu bayan manya manya yake tambaya ba kira ku yi suna kashe da ya ce maka yana da matsala ina da ina da talakawa yake kira talakawa wa yasta kuma abarahun hukuma yana tura wanda suke kawo masa bayanai wanda ya kawo masa bayanan yadda suke gudanar da gwamnati sai ya haɗa wani sohe ya sanya ki sai a a harkokin shi da fata a cikin da gwamnati da yana tura masa bayanai ya fa wa kana muhammadu ibn maslamka muhammadu dan maslamka ya kasance shine rasul umar shine ɗan umar ya tafi ahwalan awwal shi ne ya yawo ya kawo su ne kuma bayanan yadda kowane gwamna yake ka kama sai ya kyakya a gari kawai ya zauna yana dole ya san ya yi ta hira da mutanen gari yana jin kusurkusun su yana dan zuwa yana halarta tsada yana gani yadda ake yi inda ake sallan juma'a yadda inda kan ke su mai gini duka yana kawo labarai yana jin ɗauki kokin mutane da fama da yunwa ko rashin yunwa da jikin da suke da da shi yana yana naɗawa yana naɗawa na umar da yana halartar sallah a tuba ba zai je masallaci ta fi yana halartar juma'a ko yana halarta baya halartar jana'iza ko yana halarta waɗannan zai kawo maka ya san haraji yana tsabwala yana kalada kalada suna fata Allah wa dukiya ta ciki daga cikin ke na uba kana ya usu billaili yana ɓadda kama da hijire fito da kansa ya ɓadda kama ya rika yawo a madina da zauna ya shiga lungo kwararo tsakiyar dare yana ganin me yake ruwa yana jana yawo yana yawo da ta ina makiya za su kullo a madina wa ya hadu hariku ala amnil barida ke tajida yana kokari matuƙa ganin lalle madina tana cikin wato aminci da kariya daga sashin makiya ولم يكن يسمع لكبار الصحابة سيدنا عمر بايع دعوة من يمن ينسى ما بالخروج fita madina yastashidahum fi umurihim waɗansu suka lamu ke kan su kora su kan madina su koma ƙauyuka ko wani su zai je gaba ko wani su zai je ya yaƙi kan su jira umar irin manya manyan tsofaffi ne su suka zamani kudu da manzo Allah baya kan su son su fita a cikin ka ko masana na cikin da abun nan shi ne nisa wansu zai shawarci su domin su da manzon Allah to sai suka zama su kamar waɗansu reference nashi wanda yake neman hawa baya barkin su fita abin da ya tafi mata irin zai kama ya konzolti na su, shawara wa azhar al sai sayyidina Umar ya nuna kasance matuka ta kallati rasul kisra ko wata rana eh, sarkin kisra da ya tubo wani kan kafin shi ya ga amirul mu'minin a Madina da tarar da yara suna wasa don ta ina an girin mulki ne nuka yara suna ka je can bikin za ka samu wani yana bacci a inuwanta can suka ya zo ya tarar da sai gidan umar shi ya ɗan da abin da ɗin ke kan su kawai akan ɗan tarar da suna bacci yana kan ke kan inuwa yana kuma shi a rufi da zai ya danta su shi ne wani shi ne amirul mumin umar ya da ya kalle shi ya kaɗa sai kai فرآه نائما تحت الشجرة yayin da kanki yana bacci a karkashin bishiya kuma shi ne wa hu amirul mu'minina din nan da ya girgi da duniya ga ya karya daular kawa da ruwa yace tabbas hakamta ba adalta sai shugabanci kai adalci fa aminta aminta fahimta da ta kai bacci kuma mai tsaro ba kowa yara suna dan wasan su da kwallon wataƙila in akwai mangoro a lokacin irin yi wasan yara din nan kawai ma mana yana bacci yana kan ba mai gadi ba komai ce ba inda ya ba ki daman yin bacci din nan ba ba adalci da yawa al'umma ne da kuma zaman lafiya da da ya kawo musu ya kai shi har yayi baccin da babu ba su a gaban Ba an gane ko an zai bin al-yamani zai fata dan yamani ga abin da yake baina na al-julusun inda wata rana suna cikin gamu tare da sayyidin Muhammad قال أيكم يحفظ قول النبي في الفتنة wane ne daga cikinku ya iya haddace wata magana da manzo Allah ya kafa game da wata cikina da aka zo nan gaba قالوا صفته صفه الرجل في اهله ايه هنا ايه شنا واحد من قال انا جرب مصيب في اهله في سيالته وماله بدوت ينسى وولده ينسى وجاره وقت نيش الدنيا ما بسيطه تجيب ولن ننجرب طبعا التفكير والصلاة يا يوم الصلولي وصدقة مع الأمر بالمعروف umarni da kyakkyawan aiki wannan hayu adal munkar duk suna fara duk suna karewa mutum ko umar ko umar laysa an hada as'aluka ba wannan bane nake ba a kan waɗannan abubuwan nake tambayan ka ba walakin allati tamuju ka mawjin bahar akwai wata tisilan da za ta zama fito kaman gidan teku yanda waya na teku ke kada ko ina sai ki kama mai قال حذيفة هي حذيفة آه ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين yace eh babu laifi babu wata matsala game da kai game da wannan kishi yace inna ka wa bainaha baban mughlaqan yace tsakaninka da wannan kishi akwai kofa mai karfi da ke da haka kai wannan kishi da ka cikin akwai wata kofa da da wanda za su ita ce bariya ya ce sai su umar ya tambaye shi a yi san an yi wannan kofar da su take ta tsakanin mu da cikin iya ta za a yi da yanki ko zuwa za a yi a buɗe tsakanin alif bana mu kuma kashe wani kashe manzo da a karya kofar ne da karfin da ke daga nan an kari karya ta din ta kani ta shigo bana umma ta kare idan la yi abada to kuma dan har karya ta ke kakanni har da ya ba ku sai kofar ta kenan suka aihu sai sai kulki sai ne hezu eh, sai sai ki ai ajal yake ita eh, kuwa manzo in har karya ta da arki da yaje ko to fitina kenan har abura kenan ba za su ta kulluwa ba ina ta akai ba ai an buke ta cikin abin nan ba aka aka wuce sai ka haɗa suka zo suka samu hudunsa. Abulin Hudaifa, ana Umaru da Alamu ba zan mu ka umar ya san wannan kofan umar ya san kofan gangamin ya san waye kofan amma ya samu anna duna ta kashi da kamar da san gobe gobe lalle lalle a gari da waye to haka ya san lalle wannan kofar وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليب domin hadisi da ya aka masa hadisi ne na gaskiya tsakanin da Allah babu ƙarya a ciki. Annahu min al-ba man ba sai muka ji tsoron mu tambaye shi waye kofan. Mu ya mana shi ko sai mu tambaye shi waye kofan ba. Fa amarna masruqan sai muka umurci masruq wani sahabi ka je ka tambaya mana zai huzaifatin waye wannan kofan da in an kariya kina ci kenan ta ba a al'umman musulmi babu ranar da hukumar za ta yi bikin Yadda ya tambayi hudaifa ce ai kala Uma ai Uma ne ko in ji ban gaskiya. Hadisin yana nuna cewa Uma ne kuma kashi za a yi daga aka kashe umar an buke kofan fitina da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe tsakanin musulmi ranar tashin ina fata an gane amsal babu wannan kofan da ake nufi huwa umar nafsuhu shi ne umar ya kasu tsari huwa akluhu karya kofar shi ne kashi shi da za a yi amma kasalahu abu lu'ulu aka rabu eh, al-majusi wato kuma kasluhu da kasalahu shi ne lokacin abu lu'ulu aka majusi bahu, Allah na anke shi ta'ala ya kashe shi to daga ran da kashe Umar fa haka ya kashe shi kun ga shi ba Usman da shi ya tarar ko kai ne ya daya tsakanin mu'awiyu tsakanin kaza shine har yau tsakanin musulmi shine har yau tsakanin musulmi ya ka musulmai sun ware kawai wai za su yaki musulmi kaza a kai hari masallaci za ka samu musulmai ne wai su musulmi ne komanda a tada bom ana sallah tsakanin musulmi to ana saka saka tsakanin musulmi a nuna maka jinin an da halatta wanda ke da yana da awar musulmi ne ka irin su kin ne har har ranar tashin kiyama wannan kinan ko ranar da aka kace Umar aka fice Allah ubangiji ya huka mana asiri wannan shi ne abin da ya saukaka a yau da izinin Allah in Allah raya mu za mu ji dangantakar sayyidina Umar waye Umar ya dan shi ya matan shi kamar yadda muka yi da Abubakar wannan dan sare fajin da muka yi shi ma ya ji ayyukan da ayyukan a lokacin shi da fatan Allah ya rufe mana